للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina kyauta zaton 20 ga watan jumada ula hijira 1435 daidai da 21 ga watan uku miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'ilin muhammadiyya wanda babban malamin hadisin nan a sheik muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala ya takaito ciyar shi daga littafin الشمائل المحمدية نا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى wannan shine karatunmu na talatin a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata mun shiga babu ma jaa fi sifati mizahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan sifar raha da kuma barkwanci na annabi sallallahu alaihi wasallam mun tsaya kan hadisin ya aba umair ma fa'ala nughair za mu tashi kan hadisin abi huraira qala rahimahullahu ta'ala an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu qala قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا أنا أبي هريرة أنكر قولك أبي هريرة الله يكارم سيرده qala yace qalu ya lalla. suka ce ya manzan Allah innaka tuda'ibuna haqiqa kai kana mana wasa qala sai manzan Allah ce na'am eh haka ne ghaira anni la aqulu illa haqqa sai dai bana fada ba abinda nake fada a cikin wasan da zan muku sai dai gaskiya bana fadar abinda ba haka yake ba wannan hadisi na abi huraira Allah ya kara masa yarda yana cewa qalu qalu anan yana nufin sahabban annabi suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama innaka tuda'ibuna hakika kai ya rasulullah mazihuna shine ma'anar tuda'ibuna kamar mu ce kana mana wasa kana mana muda'aba raha kana ma'ana gaya mana maganar da za ta ja hankalinmu kuma ta ba mu dariya ta sanya mana farin ciki ƙala sai manzo Allah ce na'am eh anan wasu malamai suka ce kamar suna su zubaiji cewa wannan abin ya keɓanta ga annabi ne sallallahu alaihi wasallama ko ku a'a ba ya tsaya ga annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a anan dai suna gaya wa annabi ne sallallahu alaihi wasallama kamar su ƙara jin mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce sai manzan Allah ya ce na'am haka ne ghaira anni a aqulu illa haƙa manzan Allah ya ce amma ba na faɗa komai sai gaskiya kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata da abinda manzan Allah zai faɗa a babin aba to za ka tarar abin kuma haka yake a gaske ma'ana manzan Allah baya zuwa yi mu da abin da yake na ƙarya baya zuwa yayi raha ko yayi barkwanci ko kuma abinda duk muke kiran shi dai da hausa baya zuwa yi wannan kuma ka tara da zai faɗa ba gaskiya ba ne wani ya gwada manzan allah sallallahu alaihi wasallama a kowane yanayi baya faɗa komai sai gaskiya kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as cewa ka rubuta da abin da nake faɗa na rantse da wanda raina ke hannunsa ba abin da ke fitowa daga wannan maza Allah ya nuna bakin shi sai gaskiya ko da maza Allah ya yi fushi gaskiya zai faɗa ko da maza Allah yana farin ciki gaskiya zai faɗa sabanin kai da ni wani sa'in baƙin ciki da damuwa yana iya sa mutum ya faɗi abin da zai nadama bayan hankalinsa ya dawo to amma manzon Allah ba haka bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ana Anas bin Malik an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya kara masa yarda anna rajulan istahmala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauke shi ya bashi dabbar da zai hau shine istahmala wa qala sai manzo Allah ce inni hamiluka ala waladi naqa zan dauke ka akan dan taguwa fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah ma asna'u bi waladin naqa me kuma zan yi da dan taguwa dan karami ya zan me zan yi da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hal talidul iblu illa an-nuqu shin akwai wadda take haihuwar raƙumi ne in banda taguwa ka taɓa ganin wani raƙumin da ba taguwa ba ce ta haife shi Wani hadisi na anas ɗan Mari shi ma dai nau'i ne na yadda manzan Allah yake yin ba yake yin mumazaha yadda manzan Allah yake yin raha da sahabban shi A nan an na rajulan wani mutum su ambata mana wane ne shi ba sun dai kawo shi mubham wasu wasu masu sharhi suka ce yana da ɗan. wauta tare da shi to amma babu wani dalili zahiri da ya nuna yana da wauta tare da shi zata iya kalau yake istahmala rasulullah istahmala za ga malam ya sa mana namba 233 an gani ko yace ai sa'alahu an yaj'alahu ala dabba ya tambaye manzon Allah ya roki manzon Allah ya dora shi akan dabba kamar mutum ya zo wurin ka yace da Allah ka bani dabba zan hau shine mana istahamala to sai ne manzo Allah ya dora shi akan dabba ko zai je jihadi ko zai je wani waje kamar da yana son manzo Allah ya bashi dabbar da zai hau fa sai maza Allah ya ce inni hamiluka ala waladi naqati ni zan dora ka akan dan taguwa shi anan sai ya bayyance dan taguwa kamar ɗan karami ne shi kuma manzo Allah yana nabin raƙumi domin duk raƙumin da gani ai taguwa ce ta haife shi faƙala ya ce ya rasulallahi ma asna'u bi waladin naka me zan yi da ɗan taguwa sai ya ɗauke shi akan ɗan ƙarami ai ma asna'u bi waladin naqati saghiru ai ɗan ƙarami yi min kaɗan ƙila ba zai ɗauka shi ba ƙila ba zai jure tafiyar da zai yi ba ya dai rena wannan abin to sai maza Allah ya fito mai ga yadda magana take sai maza Allah ya ce wa hal talidul ibilu ibilu ibilu bi kasril hamza wal ba ibil illan noku wanzu Allah ce to shin wace ce menene ko kuma babu wani raƙumi ko ba mai haihuwar raƙumi illan noku sai taguwa don wani raƙumin da gani duk girman shi ai taguwa ce ta haife shi don haka ka gan ka kira shi ɗan taguwa ai gaskiya ka faɗa amma ba wai kana nufin ɗan ƙarami ba to wannan ma nau'i ne na muda'aba ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu an karɓo daga anas dan malik anna rajulan wani mutum min ahlil badiya cikin mutanen ƙauye kana ismuhu zahiran sunan shi zahir wa kana yuhdi ila annabi sallallahu alaihi wasallama hadiyatan min albadiya ya kasance yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta min albadiya daga ƙauye irin kayan ƙauye sai kawo annabi fayyujahizuhu annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai manzon Allah ya shirya shi ma'ana in zai koma gida sai maza Allah ya mai tsaraba idza arada an ya yakhruja idan yayin nufin ya fita ya bar Madina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna zahiran badiyatuna shi zahiri shine kauyen mu dan shike ka manzon Allah abin kauye wa nahnu hadiruhu mu ne yan binnin sa wa kana sallallahu alaihi wasallama yuhibbuhu manzo Allah yana son shi wa kana rajulan damiman amma mutum ne mummuna ma'ana a halitta ba halaye da ɗabi'u ba fatahun nabi sallallahu alaihi wasallama yauman sai wata ran manzon Allah ya zo wajen shi wa huwa yabi'u mata'ahu yana sai da kayan shi a kasuwa fahdanahu min khalfihi sai manzon Allah ya rungume shi ta baya wa huwa la yubsiruhu shi kuma baya ganin manzon Allah ta baya manzon Allah ya zo mai fa qala sai ce man haza waye wannan arsilni sakini faltabata sai ya juya fa'arafa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gano manzon Allah ne faj'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama baya gazawa wajen kokarin ya dam ya damfara bayan shi da kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama hina arafa lokacin da ya gane manzon Allah ne faj'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu sai manzon Allah ya dinga cewa man yashtari hadha al-abda wa zai sai wannan bawan man yashtari hadha al-abd wa zai sai wannan bawan fa qala zai ce ya rasulullahi ya manzan Allah idan wallahi tajidni kasida to ko in haka ne sai da ni zaka yi wallahi ba zaka samu riba ba zaka samu kuɗi kaɗan shine kasid ma'ana mai arha fa qala annabi sallallahu alaihi sai manzan Allah ya ce lakin inda Allah lasta bi sai dai kai a wajen Allah ba mai arha bane ce an yace anta indallahi ghalin kai mai tsada ne a wajen Allah wannan kissa ta Anas dan Malik rahimahullahu ta'ala wa radiya an da yake hakaito mana dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani mutumin ƙauye anna rajulan wani mutum min ahlil badiya cikin mutanen da suke zaune a ƙauye kana ismuhu zahir zahiran sunan shi zahir ibnu haram haƙarami karami da ra'un da alif da mimun ibnu haram al-ashja'i ya je yaƙin badar wasu wanda ya je yaƙin badar cikin sahabbai daban yake hatta a cikin mala'iku duk wanda ya je yakin badar daban yake to wannan zahir ya je yakin badar ma'ana sahabi ne mai daraja mai kima sai dai a ƙauye yake zaune wa kana yuhdi ila annabi sallallahu alaihi wasallama hadiyatan ya kasance yana ba manzon Allah kyauta min albariya daga ƙauye. akwai abin da ba za ka same shi abin ne ba sai a ƙauye akwai kuma abin da abin ne ake samun shi babu a ƙauye to shi ɗan binne in za ka birge shi ka zo mai da abin da ake zuwa da shi a ƙauye ko da mu da muke zaune misali a irin nan kano akwai inda ya fi nan binnanci ai ko idan yanzu ka tashi tafiya akwai abin da in ka kwasa ka kai sai ga ka birge mutanen gurin kai kuma a nan wani abu ne da yake a ko'ina ga shi nan ba wani abu ne mai wahala amma su can wahala yake yi ko da wanda suke zaune a ƙasashen turai yanzu za ka tafi daga nan sai ka ji wasu abuwa suke nema wanda a nan bai da wahala za ka ba da naira goma naira ishirin a baka da yawa yanzu ba haushi yana sha'awar ci tuwo miyar kuka ko ba haka ba sai na ko aljanna ba haushi sai ya nemi tuwo miyar kuka yawanci za ka ji an tambaye mutum mai kafin sha'awa abinci zai ce tuwo miyar kuka to kaga akwai inda kuka tana wahala amma yanzu in aka ce yanzu ka nemo kuka anan ba za ka wahala ba saboda wata abace da take ana amfani da ita kuma ga nan ko ina amma mutum ya ya bayan gari zai ta ganin bishiyoyin ta gashi nan to irin in zaka je gurin wanda suke zaune a kasashen turawa in ka kai musu kuka sai ga ka bi birge su akan kai musu wani abu da ma, to haka shi zahiri idan zai zo sai manzon Allah tsaraba da kauye sai ka irin abubuwan da babu shi a garin madina wanda ko ina za same shi fayyujahizu wanda bai sallallahu alaihi wasallama idan arada an ya shi kuma in zai koma sai manzon Allah ya shirya shi ma'ana sai manzon Allah ya ɗebi abin da ake samu abin ni sai ya bashi domin dama ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama in kai mai kyauta yana mayar maka da wannan kyautar wata rana sai ya saka maka akan wannan kyauta da kai mai da haka idan ya tashi tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa kyauta irin ta binni wanda kuma a ƙauye babu za akwai garin da in ka je da biredi wannan sai ga ana rububi saboda suna cikin kila gurin da ba hanyar mota a sati sau daya ke kai biredi garin ko kuma za tarar ana kaiwa amma ba kowa ki iya siya ya ci ba ga dai za a kawo to in ka siya ka kai mai yawa sai ga ka kai wani abin da yake ana ganin kila mai gidan a wata bai siya sau ɗaya ba ba ba lalle yake siya kullum ba to kai kuma ka je da shi da yawa a ganshi mai kyau kuma irin mai kyan nan abin nan ma sai wanda yake da hali zai ci irin wannan sai ga ka kai musu to irin waɗannan sai manzo Allah ya bashi kyautar abin da yake cikin binni na ƴaƴan itace wanda kila babu shi a ƙauye haka suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna zahiran badiyatuna shi zahir shine ƙauyen mu abinda manzo Allah yake nufi kamar yana zaune a ƙauye madadin mu da abinda muke bukata na ƙauye na kayan marmari na kayan itace shi yake bamu fasara ka annahu badiyatuna sai zama kamar shine ƙauyen namu sai ce wa nahnu hadiruhu amma mu kuma mu ne yan binnin shi haka wasu malamai suka fassara wannan wa nahnu hadiruhu mu ne muke bashi shi kuma abin da yake na binni amma za mu ga malam albani a kasa yayi namba ta 236 sai ce ai hadirul madinati la amma mu ne masu zaman madina a maimakon shi aka yi fasara shi wa hadha min husnil mu'amala wannan yana cikin kyakkyawar mu'amala ta'aliman li ummatihi fi mutaba'ati hadhihi al mujamala manzo Allah yana koya wa ummar su dinga yin irin wannan mu'amala din wadda ta mujamala kai wa mutum kyautatawa ka ja hankalin shi to amma fasarar da bi inganci ma'ana yana ba mu kayan ƙauye mu ko muna ba shi kayan binni shine ma'ana wa nahnu hadiruhu ma'ana mu ne masu ba shi kayan binni wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuhibbuhu manzo Allah yana son shi wa kana rajulan damiman mutum ne da yake mai muni shine ce ai qabiha surati ma kaunihi maliha sira qabiha sura a fuskar shi bai da kyau amma kuma yana da saukin hali da kyawawan ɗabi'u shine sira asira shi shine ai tarihi da halaye da ɗabi'u to mali mai kyawawan halaye ne da ɗabi'u cewa wa kana yuhibbuhu wani ya nuna falalar zahir inda har manzo Allah yana son shi to wanda manzo Allah yake son shi to mutum ne na kwarai mutum ne da ya cancanta a so shi sannan wa kana rajulan damima mutum ne mai muni sai wanda ya nuna cewa halittar mutum ba ta da alaƙa. da cewa Allah yana son shi ko baya son shi za ga wani kyakkyawa amma a gurin Allah baya da daraja daidai da fifikin sauro za ga wani mummuna amma a gurin Allah darajar shi ta fi dutsen Uhud kaga kenan kada ka auna mutane da sura inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum wa amalikum wani za ga kyakkyawa ne amma zuciyar shi da za a bude ma gani ba ta da kyau wani mummuna ne amma zuciyar shi fes take tana da kyau da haka babu alaka tsakanin Allah yana son bawa da kuma kyan bawa din shi yasa zaka tarar yanzu in ka kalli zaka ga akwai mutanen da kafirai ne amma kyawawa ne akwai mutanen da musulmai ne amma munana ne to duk wannan ba shi bane ma'audi wasu kuma za ga ga kafircin ga munin annu yanzu yadda muke bakaken nan an nuno wasu to sai ga mu farare ne kan kuma abin bakin ciki ko abin takaici sai ga kuma kafirai ne kaga an hada biyu kenan ga kafirci ga muni to wani kuma za ga ma'ana ga ga kyau ga kuma kafirci wani kuma za ga ga muni ga musulunci to in mutum zan musulmi ne mai kyakkyawan ɗabi'a wannan kyawawan halayen sukan wanke muni shi na halitta fatahun nabi sallallahu alaihi wasallama yawman sai manzon Allah ya zo wajen shi wata rana wa huwa yabi'u mata'ahu yana sai da kayan shi wani ya nuna mana halaccin mai addini ya shiga kasuwa na maza Allah zai same shi a kasuwa ne kenan ba laifi dan an ga malam a cikin kasuwa zai saya ko zai sayar babu laifi ga manzon Allah ya shiga kasuwa amma yanzu ba haka bane gurin mutanen mu in ka shiga sabon gari yanzu duk wanda ya san ka siya ji labari ai an ganka a layi kaza to kuma ba haka lamarin ya kamata ya zama ba kai ma mutum ne kamar kowa kana iya shiga kasuwa ko a je a same ka da rumfarka kana ciniki kana sai kana sayarwa fasadalahu min khalbihi da manzo Allah zai sai rungume shi ta baya wa huwa la yubsiru shi kuma baya ganin manzan Allah kenan ya halatta ka rungume mutum dan uwanka babu laifi akwai abin da laraba suke na mu'anaka yayin gaisuwa in kun dade ba ku da mutum ba kwaɗi ku rungume juna wannan babu laifi in an yi mu'anaka babu laifi to nan manzo Allah ta baya kama shi haka wa qala sai ce man hadha waye wannan arsilni sakini mana yana magana yana cewa waye wannan sake ni saboda bai san waye ya rike shi ba faltabata sai ya juya fa'arafa annabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ya gane annabi ne to da ya gane annabi me zai yi faja'ala la ya'lu la alu ay la yaqsir la yuqassir baya gazawa ma alsaqa zahrahu bi sadri annabi sallallahu alaihi wasallama hina arafahu yana ta kokarin ya ƙara dan fara bayan shi da kirjin annabi lokacin da ya gane annabi ne don me dan ya samu albarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama jikin shi yana da albarka mun sha karanta a nan to sai yake kokarin dan ya ƙara samun albarka yana ƙara dan farewa annabi sallallahu alaihi wasallama faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu sai manzo Allah ya dinga cewa man yashtari hadha al-abd wa zai sai wannan bawan faja'ala manzo Allah ya dinga faɗa wa zai sai wannan bawan suka ce ya nuna halaccin ka ɗaga muryarka wajen tallar abin da kake sayarwa ashe masu yawo suna cewa a sai salaf ko masu yawo suna sai da balangu na gona ko kaza ba laifi ka ɗaga muryarka ce jama'a a zo a sai kaza maza Allah ce man shari hazal ab wa zai sai wannan bawa ba laifi kai na da abin da yake sayarwa sai dai kuma kada ka shiga haƙƙin mutane ko wanda za ga sun sa katuwar su bika in kana bacci ma sai sun tashi ka kaga wannan kuma sai shiga hakkin mutane to sai mutum ya zama ladarar rawa dirar musamman a kasuwa babu laifi duk wanda ya shiga kasuwa sai ya shiga gurin hayaniya dan a kasuwa yanzu ka rike kaya yadda ka shiga ana cewa kaza da kaza ana ana kada kararrawa ba laifi kasuwa ne gurin wannan amma a cikin unguwanni yana da kyau kai mura'atin halin mutane wani bai da lafiya wani bacci ya zo ya gaji ya zo don ya kwanta ya bacci ka sa katuwar sibika ka kuma ware ka da karfi duka kuma ka tsaya a gurin ka ki tafiya kaga ka hada masa zafi kenan to abin da ya kamata yin a cikin unguwanni ne ya zama sisi sisi ko da baki kai za a biyo a cikin gida za a gane me yake sayarwa amma a kasuwa dama guri ne na daga murya da talla faqala sai ce ya rasulullah sai wannan mutum ya ce ya manzon Allah idan wallahi tajidni kasira wallahi in haka ne tajidni kasidan zaka same ni mai arha wannan haja ce da ba ta da tsada ma'ana yana kallon halittar shi yana kallon to in haka ne wa zai siye shi da wata kima kun ga anan manzo Allah yana mai du'a ba ne yana mai ne da yace man yashari hadal abd wa zai sai wannan bawa ba yana nufin bawa kishiyar da ba yana nufin bawa ma'ana bawan Allah kaga da wannan istilahi kowa bawa ne da haka yanzu da zan ganka kana da biyan ce kai bawa zo nan kace ya ni ne bawa ce kwarai kai bawa ne kaga da du'a ba ne ya zaka ce ba ce to kai ba bawan Allah bane kaga dole sai kai shiru kuma domin ai ba zai inkarin kasance wasa bawan Allah to amma in ka san mutum mabadaci ne kada kai mai saboda za a yi fada kuma muna fada cewa babin du'a ba kuma ba a so ya kai zuwa ga cutarwa ko fada amma za ka kaga irin wasanni tsakanin katsinawa haɗejawa tsakanin katsinawa da nufawa kanawa da zazzagawa to kaga dai irin wannan zai zai iya yi kaza ana wasa amma da alfaz din da bu saba shari'a ba ko na abu ne da yake yana da ma'ana mai kyau ba a yi dan cutarwa kada ya zama an yi dan cutarwa sai qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lakinnaka lakin inda Allah lasta bi ai kai a wajen Allah ba ba mai arha bane ma'ana a gurin mutane ne kake da arha amma a gurin Allah kana da kima wanda ya daɗa fito da falalan wannan sahabi mai girma au da ko mai manzo Allah ya ce anta indallahi ghalin kai a gurin Allah mai tsada ne kun ga anan sai wanda ya zama ma sababin da yasa wata daraja da falala tashi ta fito a dalilin wannan wasa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa to kuma manzo Allah ya faɗi gaskiya shi bawa ne na Allah ne manzo Allah ya ce me man yashari hazal abd kaga ya ya faɗi gaskiya kasancewar bawa ga Allah madaukakin sarki to haka manzon Allah yake da sahabban shi kowa akwai irin yadda manzon Allah yake masa kun ga mun karanta a baya jarida yake cewa tunda na musulunta in manzon Allah ya ganni sai mun murmushi shi kuma wannan gashi yadda manzon Allah yake masa shi kuma ana san ba daga yadda manzon Allah yake mai wa daga yadda manzon Allah yake mai to sallallahu alaihi wasallama kenan kuma haka yake kamata hatta mai mulki ya zauna da talakawan shi masu yi mai hidima kada ya zama da'iman ka wani wani mai halin ko mai mulkin ko hira ake in ya fito an daina hirar ko mai ko da ba maganar shi ake yi ba da zarar ya zo kowa kuma zai sha kunu saboda yin magana a gaban shi tana da wahala yana da fada to ba haka yi kamata mutum ya ba ya kamata ma wata nan a ce ka shigo cikinsu ka yi musu raha wannan abu ne mai kyau da ya zama na tsakanin sarki da fadawa tsakanin mai kuɗi da yaran shi tsakanin ma'ana mai unguwa da mutanen unguwa tsakanin gwamna da talakawan shi duk yana da kyau a dinga samun haka wannan zai sa sai a samu kyakkyawan mu'amala haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallama ba ko shi mutum ya zama abusan ba fuska shi a daure da'ima kamar an mai mutuwa da an gan shi an dinga fari ana rawar jiki a'a ya zama nan an ganka mai gadin kama zai iya zuwa ya gaya ma matsalar shi ka saki fuska ta yadda ba zai ji tsoro ba akwai abin da ya kamata a gaya maka sai a kasa gaya maka saboda yadda mutum yake shan ma'ana ɗaure fuska to uwa uba kuma ina ga iyali wanda su min babi aula samu wannan sakin fuska a tare da kai to ga yadda manzon Allah yake yi hatta da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kamar yadda muka sha ambata wannan manzon Allah yana yi lokaci lokaci kun san idan irin wannan wasa yawa kuma yana tafiyar da muru'a idan ya zama yayi yawa ya zama mutum da'iman cikin shi to sai mu a taragu sai ya zama baina baina an al-hasani an karbo daga al-hasan ibn abi al-hasan al-basri qala yace atata'juzun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata tsohuwa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat tace ya rasulullah ya manzan Allah ud'u Allah an yudkhilani al-janna ka roƙa min Allah ya shigar da ni aljanna faƙala sai manzo Allah ce ya umma fulanin ya mahaifiyar wani ya babar wani innar jannata la tadkhuluha ajuzun aljanna ba tsohuwa ba ta shiga qala yace fa wallat tabki sai ta juya tana kuka faƙala sai manzo Allah ce akhbiruha ku gaya mata annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz ba za ta shiga aljanna ba tana tsohuwa inna Allah ta'ala yaqul Allah yana cewa inna ansha'nahunna insha'a mun farar da halittarsu mun kirkira halittarsu mun halicce su su matan gidan aljanna in sha'an halitta hunna muka sanya su abkaran yan mata uruban masoya ababan kauna wanda mazajensu suna kaunarsu atraba masu ƙananan shekaru ma'ana shekarunsu daidai da juna haka 'yan aljanna suke to ita ma za ta shiga ne a irin wannan yanayi wannan hadisi za mu ga mala albani ya sa kalmar hasan a cikin matanin ya nuna sanadin bai inganta ba domin hadisi ne mursal domin alhassan ibn abil hassan albasari tabi'i ne bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama to kuma yana haka yi mana wani abin da ya faru da annabi kaga ba makawa akwai wanda ya bashi labari to da haka wannan sanadin mursal ne sanadin bai inganta ba amma riwayar ta zo a wani gurin ta inganta shi sa malayin san ya mana kalma hasan atata ajuzun ajuzun tsohuwa wani zai ce me yasa ba ce ajuzatun ba ba ƙara ta'un ba ko to suka ce larabci fasihi shine ajuzun haka zo alkur'ani a alidu wa ana ajuzun wa ba ba'li shaykha kaga yace ce ce a alidu wa ana ajuzun tace ina tsohuwa wani ce ruga fasiha idan ka ce ajuzatun to lugha ce radi'a kamar yadda suka faɗa da haka ata tajuzun wata tsohuwa ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi wasu ga ce ita ce safiya gwagwan shi kenan bintu abdul muttalib haka wasu malamai suka faɗa mahaifiyar zubair ibn al-awwam ita kuma a gurin manzon Allah uwa ce saboda babanta abdul muttalibi kaka ne a gurin manzon Allah ita ya ce yaran. mahaifiyar annabi mahaifin annabi ce ma'ana mahaifin annabi kaninta ne suka ce to ita ce ta zo wadda a cikin babbannin annabi tana cikin waɗanda suka musulunta kun san a babbannin annabi akwai wanda sun musulunta kamar ita safiya kamar hamza kamar al-abbas amma akwai wanda musu musulunta ba kamar abu lahab kun ga babban annabi ne amma bai musulunta ba kamar abu talib to da haka anan ita tana cikin musulmi wasu suka ce ita ce wasu kuma suka ce ba ita bace ko ma dai wace ce ta zo wajen manzon Allah amma tana tsohuwa faqala ta ce ya rasulullah ud'u Allah an da janna ka roƙa min Allah ya shigar da ni aljanna ashe ya halatta ka ce wani ya maka addu'a wani yana cikin tawassuli da ya halatta ka yi tawassuli da addu'ar wani ma'ana ka ce ya roƙa maka Allah faqala sai manzo Allah ce ya umma fulan ya mahaifiyar wani suka ce wal Allah mai riwaya ya manta sunanta ko kuma bai so ya ambaci sunanta ba sai ya kawo ta da umma fulan inna aljannata la tadkhuluha ajuzun aljanna ba tsohuwa ba ta shiga kwata kwata tsohuwa ba ta shiga aljanna qala yace fa wallat tabki sai ta juya tana yin kuka sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dattijuwan wannan tsohuwan nan fata koma tana kuka ko kai ne ai za ka yi kuka a ce ba za ka shiga aljanna ba faƙala sai maza Allah a akhbiruha ku ba ta labari annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun ba za ta shige ta ba wa hiya ajuzun alhali tana nan a tsohuwar ta yadda take haka shine abin da nake nufi kun ga manzo Allah da ya faɗi waccan magana yana nufin aljanna tsohuwa ba ta shigar ta tana halin tsohuwa sai in ta zama yarinya domin ai ba morewa ka shiga aljanna kana tsoho babu morewa tunda da zaran mutum ya fara tsuba ba komai ma cewa ake yi bari yanzu a nan duniya an ka fara tsuba za a ce ka rage shan sukari kuma ba a ce kana da ciwon siga ba da mutum ya game da ciwon siga Allah ya kare mu za ga duk kuma abin da zai sha kuma sai a hankali abin da zai ci sai a hankali sannan za ga wani za a ce ka rage cin gishiri eh, saboda Allah abinci ba gishiri ai kasan sai dai a ci da hakuri to komai kuma raguwa zai ta yi to kuma a ce a irin wannan yanayin za a shiga aljanna ai ba morewa ware ne a sabinta mutum ya shiga yana mai karfi yana cikin halin ƙoshin lafiya to hikima ta ubangiji yan aljanna sai sun dawo matasa wata riwaya ta nuna mutum yana shekara talatin zuwa talatin da uku dai aka shekarun yan aljanna za su zama talatin zuwa talatin da uku uzan a duniya an kafa haura shekara arba'in to kuma komai ka zai fara yin bayani a hankali a hankali kana yi kana yi kana yi gwargwadon kuma yanayi da inda yake rayuwa da abin da yake ci da yadda Allah ya kaddara ma wani shekara 60 ya gama ta kwarkwashewa wani kuma 80 wani 100 sai gama ne yana da shekara 100 amma yana yawo da kafa shi wani kuma shekara 60 70 kafa tana ciwo to ya danganta dai wannan wani lamari ne da yadda Allah ya tsara kowa a rayuwar shi amma duk wannan baya zama aibi abinda ba a so mutum ya kai arzanin umur rayuwar da baya iya gane komai kwakwalwar ta mutu mutum ya zo ma ko dan shi ne sai an ce wane ne bakin baya iya rufe shi bawali da bayan gida sai dai inda yake wannan ne ba a san mutum ya kai wannan yanayin shine manzo Allah yake neman tsari kada kai arzalin umur amma tsufa mujarradin tsufa ba aibi bane wani za ga ya tsuba da kwalwashi ma'ana kwakwalwashi shi kalau tana rike komai sai ya baka labarin abin da ya bari shekara 60 baya bai manta ba to da haka shi tsufan ba aibi bane Abin da dai ba a so mutum ya roki Allah kada ya kai shi arzalil umur domin arzalil umur mutum kai irin wannan rayuwar za ta hatta wanda suke tare da shi to sai dai zaman hakuri kur wa umma aka samu rasa addini sai gama addu'a suke kurin ya tafiya ba su wuri tunda bayan gida a gurin bawali a gurin baki yawo na zuba da irin wannan to irin wannan shine ba a so mutum manzo Allah yana neman tsari kada Allah kai shi arzalil umur amma dan dan tsuba ba tsuba kurin mujarradin tsuba ba wata ba wani abu ne da zai sa mutum idan ya shiga za a ci ya shiga wani yanayi da za a ci ana roƙon Allah kada mutum ya kai wannan lokacin sai dai duk lokacin da tsufa mutum shekarun suka ja kuma yana da kyakkyawan aiki to alheri ne manzo Allah yana cewa madalla da wanda su suka tsawaita kuma aikin shi yayi kyau ma'ana yana yin tsawon shekaru ya rayu shekara ɗari. a tsawon shekara ɗari ɗin nan mutum ne mai zuwa masallaci mai sallar jam'i mai sadaka mai haƙuri mai ibada mai kiyaye dokokin Allah kaga madalla da wannan wanda ba a san mutum kuma yi shekaru masu yawa kuma ga mummunan aiki domin kullum ƙarawa kan salafi yake sannan idan mutum ya kai wannan shekarun to a gurin Allah ma uzuri na yankewa kamar da yazo cikin hadisi cikin sahih bukhari Allah ya yanke uzurin wanda ya kai shekara 60 ma'ana mutum ya kai shekara 60 to uzurin shi a gurin Allah karanta yake yi domin ya kamata a ce a shekara 60 din nan ya zama mai hankali ya zama mai tunani ya zama mai addini yanzu ga dan shekara 60 a gidan mata ai kaga abun bakin gani ko dan shekara 60 yana shaye shayi ko dan shekara 60 yana daba duk waɗannan wasu abubuwa ne da za ga kwata-kwata a hankali ma ba da nasi ba sai a ce yanzu wannan mutum da girman shi amma yana sara suka to shi yasa hadisi ya zo wanda da ya kai shekara 60 to Allah ma ya ɗebe mai uzuri mana bi uzurin shi a gurin Allah kaɗan ne don ya kai lokacin da ya kamata ya hankali ya yi furfura Ga shi a tsufa to ya kamata ya fara tunanin komawa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to a nan shi hikima ta ubangiji kowa a lahira zai dawo yaro shi ne anan sai manzo Allah ya ce bata ji Allah yana cewa ba inna an sha'ana hunna hakika mun farar da halitta su in sha'a farawa wanda yasa su malami suka ce ayat tana magana kan hurul aini to amma sai suka ce to wannan hadisi yana gwada hatta matan mu na nan duniya su ma za a mai da su kyakkyawar halitta sannan su dawo ƙananan shekaru don maza Allah ya kawo wannan ayoyin ne don ya gwada waccan matar yadda mata za shiga aljanna sai Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna Allah ya ce muka sanya su bukaran yan mata har malamai na cewa matan aljanna ba sa zama zaurawa da'iman yan mata ne uruban uruban ai masoya ababan kauna ai mutahabbibatin kamar da malai fassara mana kasa mutahabbibatin ila azwajihinna bi husni tabaul ma'ana ababan ƙauna ne gurin mazajensu saboda kyakkyawan zamantakewa sai Allah ce uruban jam'u arub ka rusul wa rasul urub arub rusul rasul ay min a'raba idza bayyana shine ma'ana urab idan abi ya bayyana to shine uruban wanda suka ce anan uruban ana nufin ma'ana yan mata ne waɗanda suke da ƙananan shekaru sannan atraba a uruban shine yan mata da suke abin kauna ga mazajensu atraban sa'annin juna ay mustawiyatin fi sinnin wahid wanda suke daidaitacce suke daidai a shekaru daya ka annahunna ashbana bit tasawi at-tara'ib kai ka ce saboda yadda suke yi daidai a shekaru kamar kashin hakarkari ne za ga daidai tsawon su daidai da juna wa hiya dulu'us sadri jam'u tarib shine ma'ana at-tarab wanda shekarun suke daidai da na juna to almuhim wannan hadisi dai nau'i ne na da'aba ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa wannan baiwar Allah ko manzon Allah ya bayani daki daki sai ma da yace babu ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر باب ديذوكي بيان صبر زنشان النبي صلى الله عليه وسلم في شعر أتكين واقع شما ذا الله يكم فتبيت واقع كبايا فتا babu saɓani manzan Allah ba mawaki ba ne Allah ya ce wa ma'allam na hushi'ira wa ma yan bagila da haka manzan Allah ba waka ya zo da ita ba alkur'ani ba waka ba ne sannan manzan Allah ba mawaki ba ne suka ce don ka haddace wani baiti na mawaki kana faɗa shi ba ya sa kira ka mawaki don ka haddace betocin waka kana rera su ba naka ba ya sa kira ka mawaki to manzan Allah baya ba mawaki bane da haka in an tashi fadar mawaka manzo Allah ba mawaki bane kamar yadda ma alqur'ani ya kore sannan ita waka a shari'a mun karanta cikin al'adabul mufrad in ba manta ba hadisai sun gwada waka kamar zance ne anan fa ba muna maganar waka da kida ba kida daban waka daban zan iya waka ba kida in karanto baitoci kuna ji ce wannan waka ce akai mun dai san wake shine kalam mawzun al-muqaffa zancen da za a sanya shi a ma'auni a sanya mai kabiya wanda da kaji kasan san baitin waka ne to wannan baitin waka da ake yi kamar magana ne in kayi mai kyau da kyau in kayi mara kyau to ba kyau mana yanzu da zan zo in yi waƙi in yabi wannan masallacin in faɗi unguwar da yake ƙobobin masallacin in faɗi yanayin kyan shi da fentin shi da kaza ba wata kalma da ta saba shari'a to wannan ba wanda zai ce ma haramun ne in ka zo kayi waka kayi batsa a ciki sai a ce wannan waka haramun ce saboda kalma ce mummuna ka faɗa a ciki da haka hasanu ha hasanun hasanuhu husnun hasanun wa qabihuhu qabih mai kyanta mai kyau ce mara kyau mara kyau ce a cikin sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masu yin waka kamar Abdullahi bin Rawaha ya shahara da baitoci na waka ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka musulunci ya kaskanta kafirai kamar hassan ibn sabit wata rana yana zaune masallaci yana yi yana karanto su baitoci sai ga sayyidina umar sai ga sayyidina umar yana hararai sai ce to nayi waka ma wanda ya ka alkhairi yana ciki wana yana da nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yin waƙe da kiɗa amma yanzu yadda muke gani to wannan magana mafi inganci waɗannan kayan kaɗe-kaɗe ba su da kyau a addinin musulunci magana mafi inganci ba su da kyau irin su fiyano da ake sawa irin su kalangu na gargajiya da sauran irin waɗannan abubuwa ɗin nisanta su shine daidai kayan shaitan ne mizmaru shaitan ne game yadda ya zo a cikin hadisi garaya ce algaita ce ta shaitan da haka wannan ba ba ba daidai ne amma mujarradin wakar ya danganta abin da ake kallo to mu yanzu sai muka haɗa biyu ga gashe an sa fiyano ana yi ga kuma baitocin waƙar ba su da kyau sai gaji kuma ana yi da sunan yaban annabi yaban annabi abu ne mai kyau ka yabi manzan Allah yau Allah ma ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma da abinda da ka faɗa kuma bayan abin da Allah ya faɗa ne to amma in za ka duba kalmomi masu kyau kada ka sibata annabi da kalmomin da suke ba su dace ba ba masu kyau ba ko ba ladabi a ciki akwai kalmomin da za ga ba ba ladabi kamar yanzu a dinga cewa dan amina dan amina za ga ba ladabi a ciki al'adar mu in ka kira ka da sunan babarka to kamar an rena ka kenan da da Hausa hatta Laraba ma za ka su a gurin Laraba dama alakan mutum kai da shi ne ba ruwanka da mahaifiyarsa ko ko matar shi da yana ganin kamar fallasa ne ma ka faɗi sunan baban shi to kaga yana da kyau irin wannan mu kawo ta kalma madadin wannan ko kuma ta kunshi wata ma'ana wadda ta saba shari'a za ka an ce manzan Allah shi ne haƙiƙatul kulli wannan kuskure ne haƙiƙatul kulli da wujud ne ba abin da suke nufi da haƙiƙatul kulli komai da ka gani haƙiƙanin shi manzan Allah ne Shi ne haƙiƙatul kulli amma za ka ji ana faɗa ko a ce ainul kulli ne ma'ana haƙiƙanin zatin komai kai ɗin ba kai kai ba karan kanka bane annabi ne wannan abin ba shi bane annabi ne domin tunda an ce manzo Allah shine haqiqatul kulli kaga wannan wahdatul wujud ne bai dace fito a cikin yaban annabi ba sallallahu alaihi wasallama to da irin waɗannan kalmomi wanda wajibi ne sai an cire su a cikin waken da ake ko cikin maganganun da da ake yi in zai zama takwabta daga waka kuma da kalmomi masu kyau babu laifi a ciki to anan zai kama da irin yadda manzo Allah yake tamassul yadda manzo Allah yake kwaikwaya ko kuma mu ce manzo Allah yake daukan wani baiti ya faɗa sai nuna kenan yin baitocin ba laifi bane tun daga manzo Allah yana maimaitawa an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ila la aka ce hal kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatamassalu bi shay'in min ash-shi'r shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana kwaikwayon ma'ana yana maimaita wani baiti na waka faƙalar sai ta ce kana ya tamassalu bi shi'ir bin rawaha eh yana maimaita baitocin abdullahi bin rawaha wa ya tamassal bi qawlihi yana kuma faɗin yana maimaita yana ɗaukan magana sai ce wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi wannan baiti ne na waka ko wani yanki ne na baitin waka an karɓo daga nana Aisha tambaye ta aka aka ce manzo Allah yana yana tamassul shine kuka ce tamassul kamar ka faɗi baitin wani wanda ba naka ba ka kawo dan ka kama hujja da shi ko kadan ƙara maganar ka haske ko dan ka baɗi wata ma'ana to shine ta ce kana ya tamassalu bi shi'ir ibn rawaha yana yi da waƙar ibn rawaha waye ibn rawaha mala kasi mana bayani 240 an ga wajen ko yace huwa abdullah ibn rawaha al-ansari al-khazraji shine abdullah ibn rawaha mutumin madina ɗan kabilar khazraj ahadun nukaba ɗaya daga cikin shugabanni jagorori wanda suka yi wa manzan Allah a su ne mutanen madina na farko-farko da suka yi manzan Allah mu baya a makka tun gabanin ya zo madina to waɗannan shugabanni ne naqib kamar shugaba kenan shahidan la'aqaba ya je bai'atul aqaba wanda aka yi a makka gabanin manzan Allah ya dawo madina wanda su ne farkon mutanen madina da suka karɓo musulunci gurin manzan Allah suka to madina to wannan a ita ake kira bai'atul aqaba wa badran ya je yakin badar wa uhudan ya je yakin uhud wal khandaq ya je yakin khandaq yakin gwalalo gazwatul ahzab wal mashahida ba'da hada duk ma yaƙi da suka biyo bayanta da wuraren da manzo Allah ji bayanta illa al fath banda fatuhu makka wa ma ba'dahu da abin da ya biyo fatuhu makka dan me fa innahu qutila yawma mu'ta shi ya an kashe shi ranar yaƙin mu'ta shahidan amiran shi abdullahi bin rawaha hadisin yana bukhari da manzan Allah zai tura sai ya ce to zaidu ibnu harisa shine komandan yaki in an kashe shi usama ya karbi a ja'far ya karbi tuta in an kashe shi abdullahi ibn rawaha haka manzan Allah ya jera rasu in ban manta ba a hadisi kuma da aka je dukkan su aka suke shahada na farkon yin shahada na biyun ya ci gaba da jagorancin yaki shi ma yin shahada na uku shi ma abdullahi bin rawaha ya zo yi shahada sai khalid ibn walid ya karbi jagorancin yakin kuma Allah ya bada nasara to da haka shine anan mala yace ya ya rasu a gazwatul mu'ta gazwatul mu'ta kun ga kafin fatuhu makka aka yi ta wa min shi'ri daga cikin irin waken da yake yi shi abdullahi bin rawaha yana cewa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna به موقنات أن ما قال واقع وقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المداجع إن وكأن ديكينا يبن منزان الله شي وفينا رسول الله تكم دا منزان الله يتلو كتابه ينا كرنت للتابين الله إذا شك معروف من الفجر ساطع ma'ana lokacin da albijir ya keto lokacin da wani abu ya keto na albijir to manzan Allah yana karatu a ranar huda manzan Allah ya gwada mana shari'a ya gwada mana tabarkin gaskiya ba da la'ama, bayan da muna makafi ice zukatanmu suna da yaƙinin abinda manzo Allah ya faɗa zai faru ba ma shakka duk abinda da manzan Allah ya faɗa to zai faru sai yace ya bi tu manzan Allah yana kwana yujabi jambahu an firashihi yana nesantar da jikin shi ga shimfiɗar shi ma'ana manzan Allah ba zuwa ya kwanta ya ta bacci tashi yake kiyamar laili idan istaqallat bil kabirin al madaji yayin da kabirai suka haye shimfiɗa suna ta bacci shi manzon Allah yana ibada to shine nana Aisha ce manzon Allah ya tamassal bi shi'rihi wa ya tamassalu bi qawlihi haka nan yana kwatanta faɗin maganar anan bi qawlihi az-zamir ba zai kuma zuwa ga Abdullahi ibn Rawaha ba da haka anan waka ce ta tarafa ibn Abd mawaki ne na na jahiliya to yana da wani wani baiti to maza Allah yakan faɗi wannan baitin shine ana aka mana ɗaya daga cikin baitin ma'ana ƙarshen baitin sadrul baiti ko ajizul baiti kenan ko wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi yadda baitin yake satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi satubdi lakal ayyamu yau da gobe za su bayyana maka makunta jahila abinda baka sani ba yau da gobe za ta karantar da kai umma na baki boyewa yau da gobe zai fito fili yau da gobe za ga ina aka sa gaba wa ka bil akhbari man lam tuzawwili wanda baka bashi guzuri ba ba kai ka aika shi ba kana zaune zai zo kama labari shine wa ka bil akhbari man lam tuzawwili wanda baka bashi guzuri ba zai kama labari to manzo Allah ya kan faɗi wannan baitin ya ce wa ka bil akhbari man lam tuzawwili ya nuna kenan baitocin waka masu kyau da hikima babu laifi dan mutum ya kiyaye ana bi huraira ta radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna asdaqa kalimatin qalaha sha'irun mafi gaskiyar magana da wani mawaki ya faɗa wa fi riwaya wata riwaya ash'aru kalima mafi waƙe cikar waƙe ta kallamat bihal arab da larabawa suka faɗa kalimatu labid ita ce kalmar labidu ma'ana baikin yayi ma'anar shi ta yi daidai wace kalma ce shi ne da ya ce ala kulli ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu amma nan ne na ƙara abin da yake hadisin ala kulli ma khalallaha batilu duk abin da babu Allah a ciki ɓatacce ne ko kuma ala kulli ma khala duk abin da ba Allah ba batil ɓatacce ne ma'ana ko bai gani wata ran babu shi shine ma'anar baitin wa kada umayyah bin abi salti an yuslim umayya ibn abi salt ya kusa ya musulunta amma bai musulunta ba to anan wannan hadisi yana gwada mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan wannan baitin manzala ce asdaqa kalima mabi gaskiyar kalima nan kalima ana nufin mabi gaskiyar baiti kalima nan tana nufin baiti ba wai kalma kwaya ɗaya ba wa kilmatun biha kalamun qad yu'am ko da haka anan kalma tana nufin kalam ƙala ha sha'ir da wani mawaki ya faɗa wa bi riwaya ash'aru kalimatin takallamat biha al-arab mabi waƙen kalma wanda larabawa suka faɗa kalimatu labid kalmar labid waye labidu wala ya sa mana nan ba a ƙasa labid ibnu abi rabi'a al'amiri qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallama sanata wafdi qaumihi sanata wafdi qaumihi ya zo wajen manzo Allah shekarar da mutanen sa suka zo shi wannan labid din kana sharifan fil jahiliya mutum ne mai daraja a jahiliya wal islam da musulunci ma'ana ya musulunta kenan nazaral kufa ya zauna a garin kufa mata sana ya mutu sana ihda wa arba'in shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira wala hu minal umri sun ce yana ɗan shekara ɗari da arba'in ya bar duniya wa huwa min fusaha'il arab yana daga cikin masu fasahar larabawa wa shura'a wa shu'ara'ihim mawaƙansu walamma aslama lam yaqul shi'ran gwani ne a waka amma dai musulunta sai dai na waka wa qala yace yakfini alquran alquran ya ishe ni ina da littafin da Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi ina ni ina wata waka sai ya ishe ni dai hikima da balaga ta kare a cikin alqur'ani da haka sai dai na yin waka din to wannan shine manzo Allah ce to mabi gaskiyar magana da mawaki ya faɗa wannan baiti da shi da yake cewa wani baiti ne baitin da yake cewa ala ku saurara kullu shay'in ma khala Allah komai banda Allah batilun batacce ne ma'ana zai je zuwa ga bacewa wata rana babu shi ai ayinun ilal butulani wal halaki wannan abin da ya bada ai ayar qur'ani ta bada ka ko Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha to shine ala kullu shay'in ma khala Allah batilu ai ailun ila al da haka ya dace da fadin Allah madaukakin sarki cikon baitin wa kullu na'imin yace duk wata ni'ima la mahalata za'ilu ba makawa za ta gushe amma banda aljanna in malamai suka ce to sai dai a dauki ni'imar duniya banda ta banda ta lahira da haka banda aljanna a ciki to sai ya ce sai haka manzo Allah ce mafi gaskiyar baiti wannan baitin wa kada umayya ibn abi salt umayya ibn abi salt kada an yuslima shi ya kusa musulunta ma'ana saboda yana da umayya ibn abi salt mutumin jahiliya ne kafin zuwa manzo Allah ya rayu amma yana da wasu bayanai da yake yi matsalan ya yadda cewa wannan rayuwa ba ce karshe ban an akwai ta rayuwa da wasu maganganu da yake nuna kai ka ce musulmi ne to amma Allah bai kaddara mai ya musulunta ba saboda shi hikimar da yake kawo cikin waken shi da irin wa'azin da yake sai kai ka ce dab yake da musulunta to amma bai riski musulunci ba da haka bai musulunta ba to mahallin shaida ya anan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa hujja da wannan ko kuma ba ya kafa hujja ba in ce manzo Allah ya faɗi wannan baiti a bakin shi yayi tamassuli da shi da haka kenan yin baitoci masu ma'ana babu laifi abin da yake daidai Allah ya babu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik